idan kalli rayuwar bushiya arzikinta da Allah ya sa a na abincinta tana iya kashe dabba da ta fita girma ta ninka ta girma sama da so goma ta ci namanta tana iya kashe ta idan za ka samu faɗa misali tsakanin bushiya da damu kaga ya fi da girma ai ko guza ta fi da girma ai ko maciji barakallahu fik ya fi da girma ba idan suna faɗa idan ta cakule shi da baki in maciji ya kawo sara sai ta mai da kanta ciki macijin shi kuma ya riga ya kawo ya kawo saran zai ciki na ƙaya haka za ta kashe shi in ya mutu sai da ci abinta haka take kashe dabbobi ta ci idan tana so da ci dabbar take da jila sai ta zagayo ta baya sai ta bincini jelar dabba sai ta shige cikin wannan ikayar ita kuma dabba in ta juyo a fusace za ta kawo hari in ta sai ta daga wannan kayar sai ta cika a haka har za ta kashe dabba ta ci abinda da kuma ta bari ta tafi ba a yanzu Allah ne tsara arzikin abinci a jikin babba ba to barka da mamaki ita kuma bushiyar ba wanda yake kashe ta sai tsuntsun da bai wuce ta kuma ɗaya bisa ukun ta bai ta ma shi kuma kusa yake kashe ta idan ya ganta ita kuma ita ce abincinsa sai ya zo ya kawo mata farce in ya kawo farce in ta gan shi za ta mai da kanta cikin abinan ba cikin ƙayar ba ba yi da damar ya yi ƙoƙari ya juyar da ita don tana da bara diyar da kana juyar ta ta ƙara naɗewa yi diyar da ka juya ta za ka samu ta dunkule a cikin ƙayar ayi to shi kuma sai Allah ba shi wani tactics in ya zo da ƙafarsa sai ya ta gefe da gefe sai ya yi sama da ita in ya lulika sai ya yana sakota ai za ta buɗe ai saboda ta samu daman faɗowa ta baya da balance tana buɗe wannan sai biyo ta suna durowa tare za su do tana durowa sai tafi tumbin yana caka sai ya caka kafafuwansa sai farka a yau shi mai kashi ta yake cinta ita <laughs> wala ikon Allah ita arzikinta a jikin wadda suka fita ita ma kuma shi arzikin wanda ta fi shi ne inna Allah qasaba bainakum arzaqakum arzikin ku haka Allah ya tsatsa